Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a yau Juma'a 27 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat a kan tsige shi da suka yi. Akalla mutane talatin aka kashe a faɗan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a ƙasar Afirka ta tsakiya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong, inda suka kama mutane da dama. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka game da rage harajin kuɗin da ake cirewa idan aka yi amfani da na'urar ATM. Sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki na cewa abin da ya kamata a nan su mutane ko da a ce sun yi lale mara ba da wannan ragi da aka musu ba wannan suka fi damuwa da shi ba ma'ana su gani a ƙasa su ga aiki in sun zara kuɗin sun zara kuɗi cikin daɗin rai sannan za ku ji mai masana tarihi a kasar kamar ke cewa akan takardar kuɗin bai ɗaya ta eco da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ta amince da shi sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar take gabatarwa inda a makon da ya gabata likita ya yi bayani akan koda da amfaninta a yau likita zai yi bayani akan abubuwan da suke haifar da cututtukan koda amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya shugaban amurka donald trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar democrat a jiya alhamis akan tsige shi da suka yi yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da in ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar 'yan jam'iyyar democrat masu tsatsauran ra'ayi da ba su iya yin komai ba sun ce suna so su gaggauta komai zuwa majalisar dattawa saboda shugaba trump yana barazana ga tsaron ƙasa. amma yanzu ba sa so abin ya tafi da sauri suna so a tafiyar da shi a hankali makaryata shugaba trump ya wallafa haka a shafinsa na twitter kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ɗage tura daftarin tsigewar zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican domin soma ah, zaman shari'ar har sai illa masha allahu Pelosi ta ce ba za ta yi wani abu ba har sai majalisar dattawan ta amince da dokokin da za su yi amfani da su a lokacin shari'ar. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya sassauta matsayar da ya ɗauka na ƙalubalantar bukatar shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer na sauraron bahasi daga wasu jami'an gwamnati hudu, cikinsu har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton da kuma mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar, ma'aikatan fadar White House Mick mubeni a lokacin shari'a tsige shugaba Trump a Majalisar Dattawa. sai dai yanzu mcconnell ya ce 'yan republican ba su soke kira wasu shaidu ba a shari'ar tsige shugaba trump Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnati da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta a kafar sada zumunta a cikin jerin wasu sakonnin twitter a ranar laraba safida golian ta ce ta shigar da karar 'yar jaridar sabili da rawar da ta taka a wurin hada wani labarin talabijin inda a ciki aka tilasta wa kolian da wasu sauran 'yan gwagwarmaya furta kalaman da suka zarge kansu da shi kolian wadda yanzu ba ta kan kafar sadarwa na zamani ta yi zargin cewa an tilasta mata ta rufe shafinta sakamakon matsin lamba daga jami'an tsaro 'yar gwagwarmayar mai shekaru 24 da haihuwa an bayar da belinta tare da sauran fursunonin siyasa biyar da aka tsare su tun ranar 26 ga watan oktoba da ta gabata bayan sun shiga yajin cin sun shiga yajin kin cin abinci a kan mummunan yanayi da gidan yarin karchak yake ciki inda aka tsare ta Akalla mutane talatin aka kashe a faɗan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a gundumar Bangi, babban birnin ƙasar Afirka ta tsakiya. Jami'an tsaro da kuma limamin yankin suka faɗa jiya Alhamis. Gawarwaki talatin aka kawo masallaci, Awad Alkarimi ya faɗa wanda shine limamin masallacin Ali Babolo da ke gundumar da ake kira PK5 da ya zama wani tudun mun tsira ga musulman bangi a lokacin da aka yi gama tsakanin musulmai da Kirista a ƙasar da ke ƙara uzura. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa shi ma ya ce akalla mutane talatin suka mutu ba tare da ya ba da wani ƙarin bayani ba. Faɗan ya ɓarke ne bayan da 'yan kasuwar gundumar suka ɗauki makamai da nuna adawarsu ga harajin da ƙungiyoyin mayaƙa suka ƙaƙaba musu a cewar limamin yankin. An ji ƙarar harbe-harbe da fashe-fashen bama-bamai a yammacin ranar Laraba da kuma safiyar jiya Alhamis a cewar wani ɗan jaridan kamfanin dillancin labarai na AFP wanda yake makwabciyar gundumar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka adadin 'yan ƙasar Kamaru masu magana da Turancin Ingilishi waɗanda suka tsere daga rikicin 'yan aware da ya hallaka sama da mutane dubu uku a cikin shekaru uku da suka gabata sun koma gidajensu don gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. To sai dai komawar tasu kalilance a manyan garuruwa da suke magana da Turancin Ingilishi yayin da ƙauyuka suka ci gaba da zama filin daga ga mayakan 'yan aware da sojojin ƙasar. Kusan Kiristoci uku suka rera waƙar Kirsimeti ta Carol a cocin Roman Katolika a garin Kumba na kudu maso yamma da suke magana da Turancin Ingilishi a lokacin bukukuwan wannan shekarar. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru uku da cocin ta sami yawan masu ibada. Shekarar da ta gabata mutane saba'in suka halarci ibadar bikin Kirsimeti a nan. ma'aikatar sufurin kamaru ta ba da rahoton cewa mutane da dama suka tafi yankin da ake magana da turancin ingilishi a cikin wannan wata na disamba amma sun tsaya kawai a cikin manyan garuruwa sai dai ba su ba da wani cikakken bayani ba kan mutane nawa ne suka koma wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce rikicin ya hallaka akalla mutane dubu uku kana ya raba sama da mutane dubu ɗari biyar da mahallansu tare da kusan 'yan gudun hijira dubu hamsin a makwabciyar ƙasar najeriya Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya kwararru a fannin tattalin arziki da manazarta sun yi tsokaci akan matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka game da rage harajin kuɗin da ake cirewa idan aka yi amfani da na'urar ATM ko kuma aka yi aikin kuɗi ta wayar hannu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa wannan rahoton. Baya ga tsarin aike ko cire kuɗi, an yi garan bawul ga tsarin karɓar wasu kuɗi lokaci bayan lokaci da sunan ana duba katin mutum na ATM wanda ya kan kai naira ɗari uku a duk naira 65 akan amfani da na'urar atm sannan naira hamsin ga wanda ya aike da kuɗi ta wayar salula wani abu da masanin tattalin arziki abubakar ali ya ce an saba ka'ida zamani ya zo zamanin da yake ict yake aiki ya kuma ake so a samu cashless policy wato a yi amfani da kuɗi ba zungurutun kuɗi ba so kasan da kuke so ku sa mutane su saba da wannan cashless policy su yi amfani da katinsu ko pos yaya kuma za ku zo ku ce kun ɗaura mata kwaraji ko kuma kuɗi da za a biya a yi amfani da wannan wuri saboda haka wannan dama ba yi tunani sosai ba da aka fito da wannan policy ɗin domin amma yanzu da suka duba suka cire shi to an yi kokari ya yi daidai kuma shine abin da ya kamata a yi domin ai idan ma da son samu ne yanzu ya kamata a ce ai mutum ya yi amfani da atm musamman ma pos ya kamata a ce ya samu wani abun da ake cewa incentive. A sabuwar dokar da bankin ya kawo a yanzu an ɗan samu sauyi za a rika karɓar naira talatin da biyar ne idan mutum ya yi amfani da na'urar ATM ɗin da ba na bankin da mutum yake ajiyan kuɗinsa ba. Ga masu adanan kuɗi an rage tsawon lokaci da ake karɓar naira hamsin a duk wata zuwa naira hamsin a duk watanni uku. wanda ya aikin kuɗi da basu wuce dubu biyar ba za a karɓi naira goma sannan za a karbi naira ashirin da biyar in an aika naira dubu hamsin wannan mataki ya ɗauki hankalin mai nazari a al'amuran yau da kullum muhammad ishaq usman inda ya tsokaci to abin da ya kamata banki ta yi a nan bayan wannan shine ko kuma ce hukuma ya kamata ta yi shine ta sa ido kuɗin mutane su daina salwanta a daina jefa wa mutane takaici ni ne da dukiyata na ɗauka na kawo muku sannan kuma su bankunan ba su da wani adalci guda ɗaya idan ka ce abin da ake wa mutane wato tangarɗa ce ta na'ura kana zara kuɗinka daga banki in har kuɗin sun baka an baka su lami lafiya lau za ka ga alata a cikin ajihun kawai ka take kafin ka zaro wayarka sun gaya maka to fa ka zara kuɗinka to dan meni idan na ɗauki kuɗina na tura su wani waje shi wanda na tura yake buƙatar su a daidai wannan sa'a ba zai gansu ba to kin ga inda gizo yake saƙa kenan anan su komai nasu yana tafiya daidai wa daida banki ba ta da asara inda su zaka ba inda su zaka ba amma kai da za a baka kuma sannan kudin mutane ne ba kudin su bane to saboda haka abin da ya kamata a nan su mutane ko da a ce sun yi lale mara ba da wannan ragi da aka musu ba wannan suka fi damuwa da shi ba abin da bature yake kira services ma'ana su gani a ƙasa su ga aikatau su ga aiki in sun zara kuɗin sun sun zara kuɗi cikin daɗin rai in sun tura su ga 'ya'yansu a makaranta su ga kuɗi cikin daɗin rai. Duk bankin da ya saba wannan doka da babban bankin Najeriya ya fitar za a ci tarar wannan bankin naira miliyan biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma a ECOWAS ƙarƙashin rainon Faransa wato masu amfani da takardar kuɗi ta sifa ta kafa tsarin kuɗin bai ɗaya a makon da ya gabata inda ta amince da takardar kuɗin bai ɗaya ta eco a kan haka ne wakilin murya amurka a kamaru muhammad awal garba ya tuntubi dr ali danashi wani masanin tarihin kuɗin sifa inda ya tambaye shi akan wani irin rawar gani yake gani wannan sabon takardar kuɗin zai yi. Babu wani amfani da kasashen Afirka za su samu a wannan kuɗin ɗin. domin kudin din bai muna wani amfani ko kankani kuma abin da shi watara suka yi da shi da eh, emmanuel macron na wato kamar silmani domin bayan da za a yi kasashe in ka ɗauki kasashen afirka ta yamma da mu kuma a nan kasashen afirka ta tsakiya wato kasashe goma sha hudu kenan suke amfani da da kuɗin sefa shi a waye gari kawai mutane biyu wato emmanuel macron da shi da alisan watara su tashi kawai su tsaya wai a conference de presse ba ma wani taro aka yi ba ba wani bincike aka ba komai ba kuma sun san cewa wannan karashin ta ya iso ne kawai su ce sun kawo sabon kudi wanda zai mallake gurbin sefa wato kenan ba za a rusa amfani da sefa ba kuma mu za mu yi riba a ciki to yanzu a takaice da bari mutane abin da nake so mutane su fahimta a ciki shine wato a fara mai damuna da sauran kudin mu nan mana da aka dosa rike muna tun shekara alif ɗari tara da arba'in da biyar da ake samu muke ajiyewa mu ɗauki bashi waɗannan basu shukan ba a bari mu mu karasa biyan su ne sam ko yaushe kafin mu karasa biya shi kudin su da yake su kudin su na haura kuma yana sauka shi kudin su ya haura in ya haura shi bashin mu ya haura amma kudin ya sauka shikenan mu kan bashin mu bai sauka ashe aje haka shi kai shekara haɗari ma ba mu ƙara biyan bashi ba to kaga sun tara muna kudi dumbun kudi da yawa tun shekara alif ɗari tara da arba'in da biyar tun suna ɗaukan miliyon ɗaya miliyon ɗaya har su suna ɗaukan miliyon ɗaya ɗari takwas har su suna ɗaukan miliyon ɗaya akan ɗari shida har yanzu suka zo suna ɗaukan miliyon ɗaya akan ɗari ɗari biyar yanzu wannan kuɗin tukun su fara gaya muna mana ina yake koko ya za su yi su raba muna mu wanda da muke amfani da sefa kasashen afirka mun da da muke amfani da sefa ya za su su raba muna wani ɗumbin kuɗin da muka tara musu a can trezor faransa wanda da shi suke amfani. dokto ya kake ganin cewar ko kasar faransa za ta iya cire hannunta akan kuɗin na eco. wato lokaci ya zo ne da faransa ta cire hannunta ta fita ta mayar muna da kuɗin mu tukun da ta tara kuma yanzu ta bincika ta gani in za mu iya ko ba za mu iya ba abin da zan gaya maka ka ɗauki misali da ƙasashen reno ingila da suke catan har nan afirka gaba ɗaya shi ga cewa kowa na da kuɗin shi kuma kowa na wadata kwarai da gaske kowa na buga kuɗin shi yadda ya ga dama kuma yana auna tattalin arzikin shi dangane da da kudin shi mu renon faransa wanne yasa ne suka rasa abin da za su kama mu da shi wai shi kudi eko eh asalin shi ma ai ba kudi bane kan ai proje ne wato proje ne wato tattali ake yi kafin a yi kudi da je ma afirka gaba ɗaya amfani sai su suka tara sai suka tara wato su katse ma mutane masu yin tattalin babban tattali ne mai kyau nake maka nake ga maka ake tattali mai kyau ake yi na kudi ɗaya da je ma afirka gaba ɗaya amfani shine suka tare mu da wannan suka yanke wato suka yanke karfin tattalin inda ake suka yanke kamar dai wato sun kashe ma afirka gabobi ne gaba daya allah allah ya allah haɗa kan mu afirka mu so juna manufar mu anan zama na mutunci da lumana To Madalla sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Babu mai da Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a satin da ya gabata mun koro bayani da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma irin cututtukan da suke iya shafar koda. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne akan ita wannan sashe na jiki wato koda don jin abubuwan da ke haifar da aukuwar cututtuka a cikin kodan nan tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita a satin da ya gabata mun yi bayani akan koda da kuma amfaninta da kuma irin ma cututtukan da za su iya shafar koda. Ka yi bayani akan samu kumburin koda da dai wasu cututtuka makamantan haka. Shin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga koda? Akwai cututtukan da ake haifar yaro da shi wanda mun yi maganar dalilan da yasa ake samun irin waɗannan cututtuka ko dai ya kasance ta gado ko ya kasance lokacin da mahaifiyar shi tana da juna biyu wala Allah bata ma san tana da juna biyun nashi ba ya kasance tana shaye-shayen magunguna ko na gida ko na likita ba kan ka'ida ba zai iya kawo waɗannan matsaloli ko kuma ta rashin lafiya wanda rashin lafiyar zai iya shafar shi jariri a lokacin da ake yin shi koda din kenan a jikin shi mafi yawanci in an haifi yaro akan iya gane irin waɗannan matsaloli ya danganta ga irin yadda matsalolin suka zo amma wanda aka fi ganewa shine ko da ya kasance shi kodar girmansa bai kai ba ko kuma yana inda ba inda ya kamata ba ko kuma yanayin yadda yake maimakon ya zama kamar wake sai a samu wani ya haɗe ya zama maimakon biya zama guda ɗaya kamar takalmin doki da muka bayani ko kuma ya kasance bututun da yake ɗaukar fitsari daga kodar yana da matsala ko ta toshe ko ya kasance hanyoyin jinin da suke kai jini a jikin shi sun samu matsala ko kuma ya kasance can mafitsara inda fitsari ya kamata ya fita an samu toshewa kamar abin da aka fi samu misali abin da a turanci ake cewa posterior urethral valve wani dan tantani ne ke toshe hanyar fitsarin sai kasance fitsarin nan ya taru a cikin shi balan-balan din bulada kenan da ke tara fitsari sai zama idan fitsarin nan bai fita ba to ya yayo sama ya ya koma cikin koda sai ya shafi koda sai a samu matsala to bayan haihuwa kuma cututtukan da akan iya samu suna da dama misali akwai cutar da kwayoyin cuta ke kawo ta wato abin da ake cewa infection infection din nan yana iya yiwuwa ko kwayoyin cuta sun shiga jini ne sun zagaya ko ina har suka kai ga koda ko kuma ya kasance ta mafitsara suka je kodar misali wanda yake da matsala da mafitsarar fitsari baya wucewa taruwar fitsarin sai ya sa kwayoyin cuta su girma sai su kuma koma baya su shiga koda sai a samu irin wannan matsala ko kuma ya kasance koda ta samu matsala saboda wasu sinadarai a jiki misali ko daga magani ko daga wasu abincicika ko abubuwan da ake sha saboda yanzu mutane na ci da kuma shan abubuwan da ba ma su san ko menene ba a magunguna misali koda na bature akwai magungunan da suna da illa akan koda saboda haka bai kamata a yi amfani da su ba sai likita zai rubuta su shi ma sai ya kula ya yi tunanin illar da za ta iya samuwa na ba da misali da allurar gentamicin in ka je kowane kemis kuma kusan a mu yanzu za ka iya siyan alluran nan a ma ita wanda a wasu kasashen ba yadda za a ka je kemis ka siye ta dole sai likita ya rubuta kuma ya sa hannu har da stamp din shi kafin ma a sayan ma kuma irin waɗannan saboda waɗannan matsaloli ne da idan aka yi amfani da su ba akan yadda ya kamata ba za su iya kawo illa haka akwai magunguna waɗanda na gargajiya ne da mutum zai sha bai san suna da illan nan ba maganin sanyi maganin zaki maganin maiko da zaka ji ko ga nan sannan wasu kuma na batura ne amma an gama yawo da su cikin rana a gari zaki gansu a dan akwati ko wani abu an gama zagaya su sun lalace sun zama matsala maimakon su magani sai zama sun haifar da cututtuka to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke iya lalata koda ita kuma kodan nan in ta lalace akwai matsala da an fara magana za a yi da shi kaga da matsala to tun ma kafin a kai wannan sannan akan iya samun misali a hatsari kodan nan ta samu rauni a wurin hatsari ko a wurin wasa a sanni a doki inda koda take ta samu matsala sannan ana iya samun cututtuka wanda misali kamar na daji wanda zai iya shafar koda din ita ma sai ta samu matsala sannan cututtuka irin su hawan jini da ciwon suga suna iya shafar koda na ɗaya dai kamar yadda muka yi bayani kamar masu ciwon shiga dinnan bayan wani lokaci hanyoyin jini suna tana iya toshewa wanda har da hanyar jinin da ke kaiwa koda jini tana iya toshewa sai ya zama an samu matsala amai da gudawa da kuma duk dalilin da zai sa eh, ruwan mutum ya yi ƙasa yana iya kawo matsala saboda babu isasshen ruwan da yake zuwa kodan nan in babu isasshen ruwa da yake kodan nan abin da ya kamata na ta tace sai kasance bai fita ba kuma ya tattoshe hanyoyin da ya kamata ruwan ya wanke mutanen da suke zaune a cikin sahara inda kishirwa da sauransu zai iya sa babu isasshen ruwan jiki suna iya samun matsala da koda saboda babu isasshen ruwan da ke zuwa cikin kodan nan saboda haka matsaloli da dama a cikin cututtukan nan mun yi bayanin su amma akwai su da dama wanda za su iya shafar koda kamar wasu irin nau'i na cutar koda ne aka fi kamuwa da su musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya to misali a yara akan samu su waɗanda an haife su da matsaloli ne haka akan iya samu ko mafitsarar fitsarin baya fita sosai ya kawo matsala ko kuma akwai wasu irin nau'in cututtuka da suke shafar ainihin rariyar da take amfani a cikin shi koda din abin da misali ake cewa nephrotic syndrome wanda zaka ga yaro jikin shi ya kumbura fuska da sauran jiki ya kumbura sosai sosai ana ganin shi sosai musamman a yara sannan eh, saboda maganar shaye-shayen magungunan nan akan samu abin da ake cewa kidney failure sosai saboda su waɗannan abin da ake cewa nephron a turanci inda suke tace-tacen nan idan suka mutu fa ah, sukan bar wurin ya zama kamar tabo maimakon a ce wani sabo ya fito suna da yawa amma a hankali a hankali suna mutuwa suna iya kai wani matsayi da sai kasance ba su da yawan da za su yi aikin da ya kamata kamar a lokacin da ake samun annoba irin ta amai da gudawa mutane da dama ko da su takan mutu ya zama wala Allah shine sanadiyar mutuwarsu saboda haka kamar waɗanda suke da ciwon siga da hawan jini da dama akan iya samun ah, su samu matsala da koda wannan duk akan kan same shi kusan duk wani babban asibiti idan kika je za ki ga akwai bangare musamman da ke kula da koda saboda cututtukan koda da ake samu. Bayan mun ji abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka yaya za a yi a ɗau matakan kariya domin kare kai ga aukuwar waɗannan cututtuka na koda. To abu na farko shine kamar yadda bahaushe ce rigakafi ya fi magani. Duk matar da take da juna biyu ko kuma ake tunanin za ta iya samun juna biyu ta guji shaye-shayen magunguna barkatai ko na gida ko na likita idan ba ta da lafiya in ta je asibiti a fara tabbatar da tana da juna biyu ko ba ta da shi kafin a sa ta kan kowane magani saboda idan an tabbatar da wannan akwai matakan da za a ɗauka da kuma abubuwan da ya kamata a guda da za a yi sannan a jarirai idan aka haife su aka yi zargin cewar wala Allah akwai matsala da kuma za ta iya shafar mafitsara da sauransu alhamdulillah yanzu kusan ko ina kowane gari ka je za za ka samu inda za a iya yin hoton nan na ultrasound scan wanda za a iya ganin kodojin nan akalla a bi su zuwa har mafitsara a duba a tabbatar da cewar babu wani matsala akan wannan sannan idan yaro ba shi da lafiya yana da amai ko gudawa a yi gaggawar tabbatar da an ba shi ruwan sukari da gishirin nan abin da yasa ake ba da waɗannan abu na farko shine a tabbatar da babba ko yaro ruwan da yake zubarwa ya kasance an mai da shi saboda idan ya yi shot wato ya karanci a jiki yana daga cikin abin da zai iya shafar koda dinnan da kuma wani wasu sassa na jiki amma in aka da waɗannan matakan insha Allah za a samu sauki sannan a gaggauta zuwa asibiti sannan muna da wasu matsaloli ko da asibiti za ka je ka ga cewar waɗanda suke duba marasa lafiyar wasu ba lallai sun san illolin nan ba saboda kuma ba laifinsu ba ne a dokance ma bai kamata a ce su ke ganin mara lafiya su ba shi magani ba amma saboda karancin ma'aikata din sai kasance dole wasu sai sun yi haka ko da haka ta kama dole to ya kamata hakki ne na hukumomi duk wanda zai ga mutum ya rubuta masa magani a tabbatar ya samu gogewar da ya kamata daga lokaci zuwa lokaci kuma ana koyar da shi ana jawo hankalin shi ana nuna masa illolin wasu abubuwan da ake amfani da su saboda a guji irin waɗannan matsaloli inda ya kasance ba za ka iya yin abu ba to ka tura shi ga asibitin da yake mafi kusa da kai wanda za su yi sannan cututtuka cututtukan nan misali a yara na nakan magana a yara don sun fi zama suke da matsala shi ba ko ya ji ya ji bai ji daɗin ba ba sai ka ba shawara ba zai nemi inda zai kai kanshi amma yaro sai inda aka kai shi kada a ɗauka kawai cewa wannan dan ciwon jika wancan sha wancan ka ba shi wancan a'a a tabbatar da me matsala kuma a ɗau mataki sannan da buƙatar mahukunta su tashi tsaye na tabbatar da cewar magungunan da bai kamata a ce ana sai da su barkatai ba an hana sanar da su barkatai saboda illar da za su kawo al'umma tana da yawan gaske matukar ba da wannan ah, matakai ba to jiya yau akwai wannan matsaloli masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna saurare shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka inda muke ci gaba da tattaunawa da likita akan irin cututtukan da suke iya shafar koda da kuma abubuwan da ke haifar da cututtukan to amma kash dole anan zamu mu dasa aya saboda lokaci ya yi halinsa duka-duka abin da za iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba don jin shin akwai wani gwaji na musamman ne da ake yi domin gane waɗannan cututtuka kafin a fara ɗaukan mataki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis akan tsige shi da suka yi yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja in ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong jiya Alhamis, inda suka kama mutane da dama bayan da masu zanga-zanga sanye da fuskoki suka karaɗe cikin shagunan. Wasunsu suna watsin da fenti da kuma ah, dakatar da ayyuka a gidan sai da abinci. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin kafin mu sallama da ku bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Salisu Abdulhamid Hassan da Raihan Abdullahi Gali na bage murna dauran auren 'ya'yansu wanda za a yi gobe Asabar a Jos Plateau. Sai kuma iyalan marigayi Sule magaji Beli da na Cibado magaji Sali murnar ɗaurin auren 'ya'yansu. zulaiha sule magaji mabruka da aminu cibado magaji sali al'amin wanda za a yi ranar juma'a a masallacin murtala da ke kano da misalin karfe biyu da rabi allah ya sanya alkhairi ya ba da zaman lafiya amin masu sauraro a madadin kowa da kowa ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.